Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. danganta jinsin mace da wasu ayyuka da suka fi karkata da ba da kulawa ko kuma tarbiyya kamar aikin masu jinya a asibiti ko karantar da ɗalibai a makarantu da dai makamantansu. Sai dai yayin da ake daɗa samun wayewa da zamani yake kawowa a duniya. Sannu a hankali wannan al'amari na danganta sana'o'i ko ayyuka da wani jinsi yana gushewa. A yau an wayi gari ana samun mata da suka kware har suka yi fice a wasu ayyuka da a baya ake danganta su da maza domin ana tunanin mata ba za su iya ba ko kuma ba su dace da irin waɗannan sana'o'in ba. Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a cikin shirin ciwon ya mace a yau. tare da malama Maryam Umar mai gida mai sana'ar fenti da zane a Abuja da kuma architect Binta Fatima Yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar Kanan Najeriya. ai sauraro lafiya. Hajiya Binta, menene abin da ya baki sha'awa har kika zaɓi wannan sana'ar ta zanen taswirar gidaje? Na yi karatu na a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a ajinmu mata mu bakwai ne. inda uku muke daga arewa sauran hudun kuma daga kudu mu 'yan arewan wani abin ikon allah kuma duk sunanmu ɗaya Daya daga Zariya take daya daga sokoto sai ni kuma daga kano na zaɓi wannan fannin taswirar zane-zanen gidaje ne don sha'awa da ya bani a lokacin ina yarinya aji ɗaya na sakandare aka yi wa babanmu allah ji kanshi zanen gida da yake so ya gina daga nan na fara gani kuma ni mace ce mai son ganin abu ra'ayil ain wato kirikiri ba da rika yin abu da zato ba idan an yi zane zaka ga duk bangarorin gini da za a yi kafin ma a gina idan kuma aka gina zai fito daidai kamar yadda aka zana malama maryam wani irin zane kika fi raja'a a kai kuma me yasa kika zaɓi wannan sana'ar ina yin painting ɗin canvas da ake framing sannan kuma ina zanen bango kamar a su asibiti ɗakin yara da su makarantu sannan kuma ina koyar da paint session both advanced da kuma na shaƙatawa. abin da ya sa na fara zane shine tun ina yarinya ina da sha'awan shi sai allah bani iyaye da suka bani goyon baya tun ina primary har ina irin ina dan tracing takarduna na zane har na kai ga jami'a na ce shi nake so na karanta a full time profession ina To Hajiya Binta na dawo gare ki wace irin gwagwarmaya kika yi a lokacin da kike karatu a jami'a? A makaranta gaskiya an sha gwagwarmaya Dan sai ɗalibi ya yi zane guda ɗaya ya yi ta maimaitawa sau shurin masaki kafin malami ya ce ya yi daidai alal misali an ce ɗalibi ya yi zanen asibiti sai ɗalibin nan ya yi ta yi yana kaiwa malaminsa yana dubawa har sai ya yi daidai kuma kullum a lokacin muna aji har kwanakin ƙarshen sati don haka mu dai a kullum cikin karatu da zane-zane muke har muka gama. Wane ne ya baki kwarin gwiwar da kika ci gaba da wannan zaɓin naki? Wanda ya bani kwarin gwiwa shine babana Allah ji kanshi. Dan bai tursa samu kan karanta abin da shi yake so ba, sai abin da mu muke so. Sannan ya bi mu da addu'a Allah ya ba mu sa'a. Malama Maryam wannan tambayar taki ce. Wani irin kalubale kika fuskanta a yayin da kike karatun? A gaskiya farko dai sanda na fara karatu a Ahmadu Bello University, kalubalen da na fuskanta shine ni kaɗai ce 'yar arewa a mu so wani lokaci ina jin kamar na fita daban da kowa. Sannan a farko gani nayi kamar ba zan iya zanen ba kamar zai mun wahala, don yawanci maza ne suka fi yin zane-zanen. amma da yake um, iyaye na gaskiya suna da support sosai su suka bani goyon baya suka ce ai su wanda suke kansu ba biyu bane dukan ku kai ku iri daya yanda suke ke ma haka zaki koya zaki iya yin abin da suke to haka shine na ci gaba ko san da irin abokanan iyaye na suna ce musu a me yasa za ku bari ta yi fine art to me za ta yi me zai amfane ta a nan gaba as ya mace da iyaye na sun bani karfin gwiwa na ci gaba da yi sannan kuma shi painting course din shi um, yana buƙatar lokaci sosai sosai kuma a mace bai kamata kina zama cikin studio da maza ba kina kaiwa har dare sosai wani lokaci ma har kwana muke a studio din so na samu irin kalubalen nan dole in koma hostel in yi sallah in dawo in wannan movement din bana sakewa sannan aikin studios kana daɗewa a tsaye sai kai kwanaki kana aiki kan canvas ɗaya sannan kuma akwai reni mutane wasu 'yan makarantar namu sai suna min kallon kawai aikin banza nake yi da na ce zan yi fine art kamar bani da tunani bani da basira kawai me a cikin zane-zane har in ta faɗa da mutane don suna yawan gaya min magana suna rena na cewa kawai aikin banza nake yi. To Hajiya Binta, kin san an fi danganta wannan sana'a musamman ma a arewa da maza. ya kika yi har kika samu karbuwa a wannan fanni maganar arewa gaskiya ne ana cewa wannan fannin maza sun fi yawa amma ya danganta da yadda mutum ya fahimci abin a gani na mace na iya yin wannan karatun in ta sa addininta a gaba da kuma kiyaye sharuɗan addinin don haka karatun ba zai ci karo da addini ba da tarbiyya shi wannan fannin karatun namu abu ne da mutum yana ganin shi dalla-dalla saboda haka babu zancen abu ne a ɓoye a takarda ko kuma a ɓoye in an gina a duk abin da yake a takarda shi yake a ƙasar aka gina. Malama Maryam wannan tambaya ki ce wasu irin nasarori kika cimma wannan sana'a taki? Ina alfahari da cewan zanen da nake yi ya kai ni matsayin da iyaye da dama da kuma yara da manya suna sha'awan zane ana appreciate marketing din shi a arewa sosai ya zama an gane shi a sana'an hannu ne sannan kuma iya suna ba wa yaran su daman karanta shi a jami'a ko kuma su yi shi a abin da suke son yi sannan kuma ta harkan zanen nan na haɗu da sanusi lamido na yi wa vice president yemi osibanjo da familin shi paint session na koyar da su banda wannan ma matar vice president din ta ƙara kirana na yi wa wani children's home a musu paint session sannan kuma ina samu ina zuwa kasashen waje yin exhibition sannan banda ma publicity din alhamdulillah aljihun ma akwai albarka a cikin shi sosai Hajiya Binta? A fannin nasarori kuma alhamdulillahi zan ce, don na samu nasarori har da na ban mamaki. Don ɗaya daga cikin nasarorin shine ko kuma in ce wasu su ne ina gama makaranta ba daɗewa Allah ya sa na mallaki gida na kaina na farko da abun hawa tafiye-tafiye kam zuwa ƙasashe sai hamdala ya kai ya kawo ina ofis sai a shigo a yi sallama da ni ana son na yi wa mutane zane ko kuma a buƙaci na je wurin da ake gini don na ba da shawara na ƙwararru kuma yara da yawa sun koyi aiki a ƙarƙashina idan an gama makaranta da shekara biyu akan buƙaci mutum ya yi rajista da ƙungiyarmu ta masu taswirar zane-zane ta ƙasa wadda muke kira Nigerian Institute of Architects a Turanci da kuma ƙungiyar daidaita fannin zane-zane da ake kira Architects Registration Council of Nigeria a Turanci wato ACON kuma kafin wannan rajistan sai mutum ya koyi aikin a wurin kwararre haka mutane da yawa sun koyi aiki daga wurina daga lagos ne abuja kaduna zaria kano duk an zazzo kuma alhamdulillah duk sun samu nasara kuma na samu kyaututtuka na karramawa da yabo masu yawa alhamdulillahi alal misali matar gwamnan jihar kano ta yanzu Professor Hafsat Umar Ganduji ta bani yabo na karamawa saboda gudunmuwan da nake bayarwa a matsayina na mace 'yar arewa kuma musulma kuma a fannin taswiran zane zane a shekara ta 2019 lokacin da aka yi bikin mata na duniya kuma kungiyar mu ta NIA na ƙasa ta bani kyauta a dubu biyu da biyar saboda fice da ni a fannin zane-zane alhamdulillah zance idan an ambace ni kuma a wannan fannin ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa don mutane da yawa suna alfahari da ni don ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya don na zama a bar koyi ga mata matasa har da mazan ma don mazan za su iya cewa tun daga mace mata yi ballantana mu don haka sai kaga yaran sun dage su yi abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba. Mai sauraro ya shi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai dai idan aka biyo mu cikin shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya thank you